له إلى يوم الدين أما بعد آه يو درس منا نو كنا درس نبقي ليه ولا تفر نعم يو درس منا بقي أتكن كراتم منا فيكه أتكن لتاك المقدمة العزية فيكه آه مذهب الإمام مالك رحمه الله من أتكن باب hukunce-hukuncen alwala mun karanta farallan alwala da bayanin cewa guda bakwai ne a kuma mun ga dalilan kowane kowace farla daga cikin waɗannan farillai akwai wanda aka yi ittifaƙi a kansu akwai wanda aka yi saɓani farillai guda hudu na tsaki a yi ittifaƙi a kansu su ne wanke fuska da wanke hannaye zuwa gwiwar hannu da shafar kai da wanke kafafu wannan an yi ittifaqi akan cewa farilla ne ba a sabani saboda an batar su da yazo a cikin alkur'ani amma niyya da kuma addar cudawa da almuwalat to wannan ne sabani tsakanin malamai amma abin da yake mafi rinjaye shine farlancin su kamar yadda muka rinjayar a cikin karatun da ya gabata in banda khilaf mai karfi akan addal inda muke tafsiri cewa cucuɗawa yana zamantowa wajibi yayin da ya zamanto ruwan da mutum yake amfani da shi kaɗan ne domin ta babin ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda ba zai to idan ruwa kaɗan ne ba za ka tabbatar da cewa ka gama wanke dukkan ka ba dole sai idan ka cucuɗa saboda haka ba zai yiwu ka ce ka aikata umarnin Allah na cewa ka wanke waɗannan gaɓoɓin ba idan ruwan ba shi da yawa dole sai da dal don haka sai dal ke wajibi to yanzu za mu shiga cikin gaba ta biyu a cikin wannan karatu namu shine inda yake wa sunanihu samaniya sunnonin alwala guda takwas ne sunan jam'in sunna abin da ake nufi da sunna asalin ma'anarta a lugha shine a tsarika hanya to in an yi an yi itlaqin ta cikin islahi ana nufin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya tabbata daga ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma cikin wajen fuqaha sun yi islahi akan wato sun sun fassara as-sunna shine abin da yake idan ka yi shi akwai lada amma in baka yi shi ba babu laifi wannan shine ma'anar ma mustahab da suna da mustahab duk sun zamanto da ma'ana ɗaya kenan sai ne me bambancin da har kamar yadda zamu gani bayan yayi sunan ne wudu zai zo kuma ya zo yayi mustahabbatul wudu me bambanci suna da mustahabbi a cikin alwala a zahir bambanci tsakanin su shine cewar suna a wajen fuqaha a wajen fuqaha din matabar imam malik sunnar alwala ita ce yadda idan ka barta alwala ba za ta tsaci ba amma idan kai sallah da wannan alwalar mustahabbi ne ka sake wannan sallar matsayar lokacin sallar bai fita ba mustahabbi kuwa shi wannan ba a neman idan idan ba yi shi ba a cikin alwala karama sallar ko fil waqti ko ma ba fi fi waqti ko da lokacin ko da lokacin bai fita ba ba a neman ka ba mustahabbi bane ka sake rama shi shine bambanci tsakanin as-sunna da al-mustahab a wajen استنباط الولاء انت انت to yanzu zai yi bayanin sunonin alwala da الأولى سنة تفرق غسل غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هنوى كافي سيئات أتكي ورير الولاء ويلي بغسلهما التعبد يمير بيتر الله دويتهنايا wanke hannaye mutum kafin ya fara alwala wannan shine ya daina qabla idkhalihi ma fil ina ya wanke hannayensa kafin ya sanya su a cikin hannayensa kafin ya sanya su a cikin ƙwaryar alwala wannan ba ta zo ba a cikin alqur'ani tunda Allah ta'ala cewa ya tafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq amma cewar mutum ya wanke hannunsa zuwa tafin hannunsa wannan bai zo ba a cikin alqur'ani amma yadda aka santa alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da yake fara yi kafin ya alwala shine ya wanke hannayensa kafin ya tsoma su a cikin ruwa kamar da zai hadisin Abdullahi ibn Zaid a cikin Bukhari Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Ansari cewa an zo masa da wato kasko domin ya alwala da shi sai ya karkata kaskon ya kwararo ruwan a hannunsa ya wanke hannayensa sau uku haka zalika sai a cikin hadisin a sayyidina ali domin ya ɗaya daga cikin da suka bayyana alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ala fikra wato bayyana alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka bayyana wanda suka bayyana alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam tiryar da farko har karshe a cikin bukhari da muslim akwai hadisin usman ibn affan da hadisin abdullahi ibn zaid al-ansari da hadisin abdullahi ibn abbas duk cikin da a cikin kuma rai littafan hadith akwai hadisin sayyidina ali ali ibn abi talib a cikin as-sunan da sahih ibn khuzaimah da sahih ibn hibban da hadisin abdullah ibn amr ibn al-as a cikin sunan abi dawud da kuma hadisin al-miqdam ibn abi karid a cikin sunan abi dawud da hadisin ar-rubai bint mu'awwid waɗannan su ne kusan dai shahararrun hadisan da suka bayyana alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam daga farko har ƙarshen ta waɗannan hadisai sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya na faɗi na hadisin Abdullahi ibn Zaid hadisin Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma ya zo cikin masallacin Kufa a tsakiyar masallacin bayan sallah azhar <clears throat> yake ina ina ku je ku ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala to shi ma a cikin ya ambata cewa eh, aka ce ya ɗauki ya ɗauki ƙwaryar da yake alwala da ita da hannun dama ya karkatar har ya zuba ruwan a hannun hagunsa sau ɗaya sannan ya wanke hannayensa guda biyu sannan ya sake karkato da ruwan a hannun hagunsa ya sake wanke hannayensa guda biyu ya haka har sau uku don haka kun ga wannan ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ma kuma akwai hadisi na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji a hadisin abi huraira wani yana cikin da bukhari da muslim إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات إذا أين كتاس إذا جبت kada ya tsoma hannunsa a cikin karyar a cikin ruwan alwalansa haske ya wanke hannayen sau uku fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ki bai san ina hannunsa ya kwana ba to wannan kun ga hadisin annabi yake a umarni ne domin a wani riwayar falyarsil yada falyarsil yada yadayhi talata marrat qabla an yudkhilahuma fil ina ya wanke hannayensa sau uku kafin ya sa su cikin kwarya wannan umarni ne to malamai kuma suna da ka'ida cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da abu to yana nufin cewa wannan abin wajibi ne a yi to amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba to da kace ce wannan ya nuna kan cewa umarnin ba a bada sa na wajibi yake ba cewa ma to illar da yasa aka wannan umarni don kada ya zamanto cewar hannunka ya je ya kwana inda yake akwai najasa sai kuma ka tsoma hannun a cikin ruwa ya zamanto ka ɓata ruwa to amma wannan yana nufin cewar idan ruwan kamar wanda yake kwararowa ne kamar ruwan famfo shi ba mustahabi bane ka wanke hannayenka idan illar shi ne dan kada ka bata ruwan da tsoma hannunka a cikin ruwan ya nufin kanta ba mustahabbi bane kenan wato in za ka alwala ba ka fara wanke hannayenka ba mustahabbi bane a zahir wannan ba haka yake nufi ba wannan tambihi ne na abin da yake faruwa na halin bacci dare saboda yawan yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka bisa al'adarsu kafin su zo madina ayoyin tsarki su sauka a wanda suka zo a cikin wanda aka saukar da ita akan mutanen kuda ne yanda suke yin tsarki da ruwa da su sun kasance suna ƙarfin hoge ne ba sa wanke jaka da ruwa kuma gari a hijab gari ne mai zafi saboda haka yayin da mutum yayi bacci zufa za ta iya zuwa har ta taɓa wajen da yake akwai sauran jirgin jaka da ba a gama wanke shi da tunda ba amfani da ruwa ba saboda haka yayin da mutum yake bacci gari sai ka jiki sai je ya taɓa wajen da yake akwai ma na najasa la'alla saboda haka aka yi umarni kan cewa su tsoma hannunsu a cikin su wanke hannunsu kafin tsoma shi a cikin ruwa domin saboda wannan galibin halin da yake ciki amma ko da ba a bayan ko da kafin ko da ba lokacin da muke tashi daga bacci ne waɗansu hadisan sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fara alwala yana wanke hannayensa yana wanke hannayensa don haka ne ma sai shi nan malam yake ce mana wa yanwi bi ghaslihi matta'abbud yayi niyyar bautar Allah da wanke hannayen wato abin zai sa ya wanke abin da illar wanke hannayen dalilin wanke hannayen ba wai akwai najasa bane a cikin ko tsammanin cewa akwai najasa illar cewa aiki ne na ibada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne sawa'un ka tashi daga bacci ko baka tashi daga bacci ba wanke hannunka kafin ka soma yin alwala wannan sunna saboda haka Annabi yake kai niyyar ta'abbud sai niyyar bauta don saboda malaman da suke aiki da hadisin abi hurairah suka dauke shi a zahiri suka ce illar wanke hannu din ne a tsabtace shi daga najasa ba lalle ba lalle wannan illar ta zamanto koyaushe tana nan ba yasa sai ka halarta cewa niyyar wanke wannan hannun nata aiki ne na ibada an fahimta saboda haka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tabbata sawa'un mutum ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba yayin da zai fara alwala ya wanke hannayensa kuma sawa'un ko zai tsoma hannunsa a cikin ruwan ne ko bai tsoma hannunsa a cikin ruwan ba yana amfani da wato kamar ruwan famfo sunna ne ya wanke hannayensa saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam domin illar shi ne at-ta'abbud cewa wannan aiki na ibada wata ƙarin aiki wani ƙarin aikin ibada ne da Allah ya ambata da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta haka ake yin alwala alqur'ani ba a faɗi wannan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana mana abinda Allah yake nufi da umarninsa a cikin alqur'ani sannan yake wa yaqtilu kulla wahidatin ala hidatiha salasan ya wanke kowane kowane tafin hannu daban sau uku wato ya ɗebi ruwa ya wanke hannun dama sau uku sai ya sake ɗiga ruwa ya wanke hannun hagu sau uku wannan a wannan shi ne saboda kowanne daga ya yi akwai fuskoki na wannan dalilin wannan na farko kiyasinsa a kan sauran gaɓoɓi da suka bibi a jikin mutum kamar hannu a jira'ain annabi sallallahu alaihi wasallam wanke su yayi ɗaya bayan ɗaya haka da nika kafa to saboda haka hatta hannu ma kafin hannu shi sai a wanke shi haka domin ya zama to kiyasan akan yadda aka wanke hannu an fahimta amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bayyana ba su faɗa a bayyana ba kawai abinda aka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ghasala yadayhi thalatha marrat ya wanke hannayensa sau uku bal abin da ya fi nasti wato abin da ya fi ma ishara ga cewa yadda za a wanke hannayen tun da hadisan ba su bayyana ba in aka ce ya wanke hannayensa sau uku zai iya ɗaukar cewa ya wanke hannun dama sau uku sai ya wanke hannun hagu sau uku zai iya nufin kan cewa ya wanke hannayen ga baki ɗayan su lokaci ɗaya sau uku to hadisin Ali sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a cikin sunan Abi Dawud da kuma cikin sahih ibn Khuzaimah shi ya bayyana cewa shi sayyidina Ali bai tashi wanke hannayen nasa ya nuna cewar tare ake wanke su sau uku don ka yanda aka rawaito ya amfani da hannun damansa ya kwarara ruwa akan hannun hagunsa sannan ya wanke hannayensa ga baki ɗaya guda biyu ɗin sannan ya sake yi ya wanke hannayensa guda biyu sannan ya sake yi ya wanke hannayensa guda biyu wanda yana kan cewa tare za a wanke tare tare yake wanke hannayen a hadisin Ali ibn Abi Talib wanda ta kuma wannan shine aula bil ittiba tunda shi ya bayyana sauran hadisan kuwa mujmal ne a dunkule suke sai hadisin sayyidina Ali kuwa mufassal ne ka'idan malamai kuma al-adillan al-mufassal muqaddamun ala al-mujmal ko kuma al-mujmal yuhmal ala al-mufassal abin da yazo a dunkule to in yana abu yazo a bayyane sai a aiki da wanda yazo a bayyane ba hadisin sayyidina ali ya bayyana saboda haka a nan wajen bayanin abin da shi malam abul hasan maliki ya ambata cewa a wanke hannun dama daban sau uku sannan a wanke hannun dama hannun hagu daban sau uku wannan al'aula shine abin da zai hadisin sayyidina ali a wanke hannayen gabaki ɗaya sau uku lokaci daya wato da ɗiban ya san uku kamar ta hannayenka a gabaki ɗayan su tare wato dama ta wanke hagu hagu ta wanke dama in mutum ya haka shine ya wannan shine bayanin da ya a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi zo a sayyidina ali wanda ke hadisi ne sahihi الثانية سنة تجي المضمضة كبكرة باكي المضمضة وهي إدخال الماء في الفم da fassarar mai ake nufi da kuskuren baki almadmada shine mutum ya sanya ya shigar ya sanya ruwa a cikin bakinsa sun ma yi yukhabkhibuhu sannan ya mummotsa tsashi a yi yuharrikuhu ya ya mummotsa shi wato mummotsa tsashi ta dukkan kudin bakinsa wa ya mujjuhu sannan ya tofar da shi saboda haka almadmada ta kunshi abubuwa guda uku sanya ruwa a baki wato mun motsa shi a cikin baki sannan zubar da shi idan mutum ya sa ruwa a bakinsa ya haɗiye da yi madmada ba idan mutum ya sa ruwa a baki ya mummutsa shi bai tofar ba ya haɗiye to a wajen da yi madmada ba a bisa wannan ta'arifi dole sai haɗa abubuwan guda uku illa inda shafi'iya a wajen shafi'iya idan mutum ya sa ruwa ya mummutsa don shi a wajen shi almadmada shine mummutsawar wannan domin kamar yadda ake cewa madmadatul hayya idan wato macijiya ta shiga cikin rami sai ta motsi a cikin ramin ta fito za a ce madmadatul hayya sai da ka a wajen su wannan ruwan da za a cikin baki shine rukuni na suturar baki don haka ko da mutum bai zubar da ruwan ba ya haɗiye ya yi madmada amma a matsabar imam malik bai yi sunna ba domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi madmadarsa eh. إذا صلى الله عليه وسلم حتى يمضمض يا يا يا صار رواية يكون يكون كربة كيف سنة يتوتر سنة يتوتر إذا هك ولا يغلب ولا سرت إيه نأ المضمضة سنة تجيتنا ولا سنة إذا ما كاتب بتأت سنة لمن زعل الله صلى الله عليه وسلم kamar yadda zo sai sayyidina Usman da sauransu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alwalarsa ya ya kai bakinsa dan waɗansu malamai sun tafi akan cewa farilla ce saboda ba ta ƙware ta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da madmada ba a da imam malik abin da suka ce sunna saboda ba ambace ta a cikin alqur'ani ba ba ambace ta a cikin alqur'ani ba waɗanda kuma suka ce farilla ce suka yi rabbi cewa a ai da aka ce a wanke fuska da aka ce a wanke fuska wankin fuska yana da marmara ta ce wankin fuska wanke fuska in ka fuskura bakin ka ka wanke ka domin baki yana daga waje baya ciki yasa sa nema idan mutum ya sa ruwa a cikin bakin shi cikin azumi ba za a ce ya karya azumi ba saboda baki ya ɗaukar hukuncin waje saboda haka suka ce da Allah ya umarni da wanke fuska daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wanke fuska ya kunshi kuskuren baki domin fuska domin baki yana daga cikin fuska saboda haka kuskuren baki tana daga cikin wanke fuska saboda haka suka ce wanke ah, kuskuren baki wajibi ne da kuma sauran hadisai wanda suke isara ga wannan ah, ah, waɗanda yake akwai umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mutum ya kuskure bakinsa wasu sai cewa kuskuren baki sunna ce saboda hadisin abdullahi bin amr bin al-as a cikin sunan abi wanda ya bayyana wani mutum ba kawai ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake yin alwala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda ake alwala wanda a ciki bai kurkura bakinsa ba wanda ya nuna cewa kenan in inda kurkurar baki farilla ce da wannan ba da da da dole sai yayi kuma a cikin wannan hadisin bayan yayi yake hadha al-wudu wannan ita ce alwala faman zada ala hadha aw naqas faqad asaa wa zalam wanda ya ƙara akan wannan ko ya rage to ya ta kuma ya yi zalunci To da kaga ya nuna cewar kenan ko da yake malamai suna da sun ce kaman zada din nan lafzin kaman zada bai inganta ba sahihiyar riwayar kaman naqasa ala hadha faqad asaa wa zalam wanda ya tawaye ya rage wani abu a cikin wannan to ya mujista kuma ya yi zalunci kaga ba ambaci ba ambaci kuskuren baki da shaka ruwa da facewa ba sai da haka ne suka ce wannan shine ingar malikiya da malikiya na kan cewar ba farilla bace sunna ce haka dalika ma imamu shafi'i yake shi kuma dalilin imamu shafi'i yake shi bai san wani daga cikin malamai ba daga cikin magabata sahabbai ko tabi'ai wanda yake idan mutum ya alwala bai kukkura bakinsa ba bai shakaruwa ruwa bai face ba alwalarsa ba ta ba dole ya rama sallah ba ba wanda ya fatawar haka saboda haka yake ganin kamar ijma'i ne akan cewar yin kukurar baki da shakarwa da tacewa ba farilla ba ce a sunna ce wannan da ne abin da yake nake rijaye ta fuskar dalili saboda wannan hadisin na Abdullahi bin Amr bin Al-As wanda yake hadisi ne ingantacce a cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i الثالثة لأكو وتسنة أكو الاستنشاق شاق الرواة وهو جذب الماء بنفسه لداخل أنفه شنو جذوة شاق الرواة بلنفاشنسا يزوى بشكل هنشنسا وتمثيل شاق الرواة يزمن تياشي بشكل هنشنسا ولا شنو الاستنشاق ولا ما سنتي يا ثبت بقصيد النبي صلى الله عليه وسلم آه a cikin hadisan da suka zo na bayyana alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi eh, ya ce ya balig asbigh alwudu ya balig fil istinshaq ka cika alwala ka isa mafita wajen shakarwa wajen jan wajen shakar ruwa cikin hancinka sai dai in kana azumi ka ga umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake a wani hadisin idan ta yabba ahadukum falyastanfir in ɗayan ku ya alwala ya tace ruwa to za a face ruwa ne ba tare da an shaƙe shi ba da haka umarnin kan cewa a face shi umarni ne na cewa a shaƙe shi saboda haka suka ce wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma abin da ya sanya sauran malamai da suke wajibi bane tare da cewa ga umarni ya zo saboda wannan hadisin na Abdullahi bin Amr bin al-As annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai shaƙi ruwa ba bai tace ba wanda ya nuna kan cewa ba wajibi ba ne a yi shi kamar yadda yake sauran wajiban alwala su daga cikin hikimar al-istinsha shi ne abinda bayanin ta zo a cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza istaqada ahadukum min nawmihi falyastanfir thalatha fa inna يبيت يبيت ala hayashinihi ko fi hayashinihi idan ɗayan ya tashi daga bacci to ya face ruwa sau uku domin shaidan yana bacci yana kwana a cikin hancinsa shaidan yana kwana a cikin hancinsa waɗansu malamai sun ce wannan kinaya ne ma'ana wato akwai dauɗa da take shiga cikin hancin mutum wanda take ita ce aka kamanta ta da shaidan din saboda duk wani abu ya ce mai mun mummuna akan kamanta shi da shaitan kamar da Allah ta'ala yake cewa ka annahu ru'usu shayatin furan furan wato bishiyar da ɗan wuta suke ci daga cikinta kai ka ce wato kayukan shaitanu ne to da duk wani abu mummuna ana kamanta shi da shaitan saboda haka suka ce ba waɗansu malamai suka ce ma'anar shaitan na kwana a nan ba wai shaitan ne hakikatan ba a'a daudar da ke wajen an karanta ta da shaitan a wasu yawan malamai kuma wanda ke shi ne mafi inganci sun tafi akan akan zahirin cewa a'a shaidan din ne hakikatan yake kwana ana cewa shaidan yana zuwa ya kwanta a cikin hancin mutum domin akwai kuma abin da yake ishara akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan idan mutum ya zo kwanciya shaidan yana kullu yana yana kullu a sihirin sa sau uku a kiyar mutum yace alayka an tawil farqud laka laylun tawil farqud daranka na da tsawo da haka shari baccin ka ya haka kowanne in sai ya tofa har sau uku idan mutum ya tashi ya ambaton Allah sai kulli ɗaya ya kwanci in ya alwala sai na biyun ya kwanci in ya sallah raka a biyu sai na uku ya kwanci to wannan abu ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa shedan yana yi hakikatan to haka dalika ma kamar yadda ya ba mu labari cewa yana kwana din a nan yadda yana kwana din hakikatan to abin da yake fitar da shi daga jikin mutum wannan sha wannan face ruwa wato face ruwa da mutum zai sai da haka wani yana daga cikin hikimar daga cikin hikimomi daga cikin alkhairai na wannan addini wanda idan da ba dan Allah madaukakin sarki ya sanar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba ba za mu san wannan alkhairin da ke ciki ba saboda waɗansu abubuwan duk iliminka iyakantacce ne sai dai ka san zahiri na rayuwar duniya amma abubuwan wanda suke tsayayyu ba za ka taɓa sanin su ba kamar yanda akwai abubuwa masu illa ta zahiri akwai kuma abubuwa wanda suke masu illa a ɓoye eh, wanda kai ba za ka san su ba wanda daga cikin waɗannan akwai shaidanu na daga cikin aljanu wanda suke cutar ɗan adam ta hanya da yawa sai daga cikin hanyoyin da suke cutar ne shine baccin da suke yi a cikin hancin mu to wanda abin da zai mana maganin su shine idan mun yi alwala muka shakarwa muka faci wani yana daga cikin alkhairan ah, yin wannan sunna wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana al-istinkar al-rabi'a al-istinkar sunna ta hudu al-istinkar shine face ruwa wa huwa daf'ul ma'i min al-anfi bi nafsihi shine mutum ya ya daga da numfashinsa ya face da numfashinsa مع جعل السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه تارد سيع سيع أنت لتسجيه شنو ولا الأيات اللي as-sababa wanda ake lakuta hanci da ita wal ibham da babban dan yatsa na hannun hagu ya sanya su ala ansihi akan hannunsa akan hancinsa wato kenan al-istintar nan yaya ake yin idan ka ka za a ka to in ka tashi kawai ba tare da ka sa hannunka a ka ba yanda yake zai zamanto kamar ta matsa hancin wajen fito da ruwan kana taimakon ta taimakon kanka wajen fito da shi da karfin hannunka dole sai kai wannan ko ka kawai in ka fati da numfashinka ya wadatar an tambayi imam malik yake ai jaki ne ke yin wannan don haka sharaɗin istinfar ka sanya hannunka na hagu akan hancinka in kai haka ka bambanta kanka da jaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake laysa lana masalun sau ba mu da mummunan misali duk wani abu da zai kamantar da mutum da dabba ba a sauka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ka zo sallah kada ka shimfiɗa hannunka a ƙasa wajen sujada kamar yadda kare yake yi kada ka sufiya irin sufiyar raƙumi ka sufiyar da jiwarka kafin hannunka yadda raƙumi yake in zai durƙusa kada kai kama da raƙumi kada ka yi kyauta da gobe kai kyauta kai kyauta ka kwaki domin wannan kamar kare ne ya amai ya je ya lashe amansa duk wani abu da zai kamanta mutum da dabba wannan mummuna ne ba a san ka ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana ka'ida laysa lana masalu sau ba mu da mummunan misali yasa imam malik yake sharadin al-istinsar lalle ka sa hannunka akan hancinka domin shi kuma duk inda ya fito da wannan sai cewa idan ba kai haka ba kai kama da dabba kai kama da dabba kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore mana mummunan kama ya kore mana kai kwaikwayon dabbobi kada mu abu wanda zai kamanta mu da dabba ka gani a cikin ayyuka ma kenan waɗanda yake na aikin ibada ballantana ka zo kai koyi da dabba wajen abu na rashin hankali ko kuma wajen abu na rashin sanin ciwon kanka a cikin aikin da yake na zahirin aiki an ce kada kai kama da dabba to in babu aulama a cikin aiki wanda yake na hakika shine wanda yake zai sanya wanda kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta dabbobi da kan cewa لهم قلوب لا يسمع لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها سواء ده زكاة باكا فهمتا سواء ده كلوا باكا جي سواء ده إداني باكا جني yake waɗannan domin waɗanda suke da irin wannan sifar kamar dabbobi ne haka kuma ya aibata kafirai wa ya'kulu na kama ta'kulul an'am suna cin abinci kamar yanda dabbobi suke cin abinci tunda bai san shi ne ciye ko sai dai ya saki to duk aka ce kada mu irin wannan to haka zalika imam malik daga nan ya ɗaukar da wannan cewar sharaɗin istinsar da ta hannunka a kan hancinka to bal wannan ya zo sarihan ma a cikin sifar alwala sifanta alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yanda sai na ya sifanta kamar da zai cikin sunan nasa'i cewa da ya zo yi istinsar sai ya sanya hannunsa na hagu a kan hancinsa sannan ya tashi ruwa saboda ka sharaɗin istinsar ne mutum ya haka wani lokaci mutum cikin sauri zai yi haka yana ganin musamman yanzu da ake alwala da famfo hmm. inda ake alwala da ko inda ake alwala a cikin bandakuna musamman na ma'aikata ko na irin airport a halin tafiya sai ga mutum ya yi tafiya a cikin irin wannan kawai ya sa ruwan a hancinsa shi nan ya faci saboda babu lokaci ko kuma yana jin kasala ya ɗauko hannun ya sa a kan hancinsa sai idan mutum ya haka ya saba sunna da yi sunnar istighfar yadda ya kamata ba wannan imam malik shine ya fi dukkan sauran malamai riko da wannan dalilin duk da yake kamar imam shafi'i sun halatta cewa babu ki zaka iya facewa ko da baka sa hannunka ba amma hadisin sayyidina ali inda shi danta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma wannan hujja da imam malik ya dauko da kan cewa ba mu da mummunan misali kada mu kama da dabbobi yana daga cikin hujja mai karfi ta kan cewa sunna wajen fata ruwa ba za ta fita ba sai mutum ya sa hannunsa akan hancinsa hannunka na hagu والبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق wanda baya azumi ya isa matuƙa wajen kuskuren baki da kuma wajen shakarwa wato idan baka azumi in za ka kuskura bakinka ka sa ruwa ɗin ka kuskura ka sanya shi ta ko ina na bakinka inda baka jin tsoron za ka iya haɗiye ruwa amma in kana azumi ka da kai ba haka zalika wajen shakarwa ka shaƙarwa yanda yadda ya kamata ka isa matuƙa ka ji shi duk kanka sosai amma in baka azumi in kana azumi kuwa kada kai mubalaga domin idan ka shaƙa ruwan ya shiga cikin hanci ya shiga cikin makogoranka zai karya maka azumi in kai mubalaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni ya zo akan al-istinshaq banda al-madmada sai kuma malamai suke kiyasin madmada akan al-istinshaq a hadithin latif ibn sabira annabi sallallahu alaihi wasallam yace asbiru al-wudu wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka cika alwalaka ka isa matuƙa wajen shaƙarwa a hancinka sai dai in ka kasance mai azumi wato in baka azumi za ka isa matuƙa ka ja ruwan sosai cikin hancinka wannan yana daga cikin sunna almubalaga yana daga cikin sunna ta alwala amma da wanda baya azumi akwai waɗansu fa'idodi da suka wanda yake zai zo kuɗin yana tana a cikin layyada ko ba abin da zai fitar da shi illa wannan ba kaga dukkan irin adam da ake yi dukkan irin adam da ake yi hatta wanda ake zuwa a biya a yi ma'amarya in za ta tare ba a taɓa tunanin a wanke cikin hanci saboda shi ba abin da ake ganin sa bane a cikin ado to akwai akwai rashin ado da dauda da ba ma gani amma Allah ya san da ita ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin wannan ibada ta al-istinshaq wal afdalu an yatamadmada bi thalathi gharafatin thumma yastanshiqu bi thalathi gharafatin yace abin da fi falala shine ya kukkura bakinsa da kamfatar ruwa guda uku sannan ya shaƙa ruwa da kamfatar ruwa guda uku domin nan ya yi maganar waɗannan sunoni guda uku kukkura baki da shaƙa ruwa da facewa to yaya zai yi tunda wannan ayyuka ne da suka shafi gaɓoɓi guda biyu zai raba su ya raba na baki daban ya raba na hanci daban ko ko yaya zai yi su to shine sai ya ce al wanda ke wannan ne matabar imam malik al mutum ya raba su ya kukkura bakinsa sau uku ya ɗebi ruwa ya kukkura bakinsa ya sake ɗiban ruwa ya kukkura bakinsa ya sake ɗiban ruwa ya kukkura bakinsa sannan ya ɗebi ruwa ya shaƙa ya face ya sake ɗiban ruwa ya shaƙa ya face ya sake ɗiban ruwa ya shaƙa ya face kama wannan hay'ar da ya faɗa kusan bata zo ba a cikin riwaya na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala bal abin da yake sahih a cikin hadisin abdullahi ibn zaid a cikin bukhari wanda riwayar ta zo a cikin abu dawud cewa nassi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kukkura bakinsa ya shaƙa ruwa min kaffin wahida bi talata zarafatin daga daga kamfatar ruwa guda ɗaya wato ka ɗebi ruwa ka kukkura bakinka ka shaƙa ka face ka sake ɗiban ruwa ka kukkura bakinka ka shaƙa ka face ka sake ɗiban ruwa ka kukkura bakinka ka shaƙa ka face ibnu daqiq ne ce wannan shine as-sahih wannan shine sahihi amma ka raba madmada da istisha kamar yadda malam ya faɗa a nan wajen bai zo ba sai a cikin hadisi riwayar hadisin sayyidina ali kana yafsilu bayna al-madmadati wal istisha wanda wannan hadisin da'ifi ne wanda suka kan tabrugul maram sun kar sun za su da maganar hafiz ibn hajar da ya kawo hadisin hadisin sayyidina ali a cikin sunan ibn majah kana yafsilu bayna al-madmadati wal istinshaq yace wa isnaduhu da'if isnadin sa mai rauni ne da kaga ba za ka ɗauki hadisin da aka raunana isnadin sa ba ka kamanta shi da hadisin da ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin ku da yace ayi wato ayi shi daga a haɗa su tare daga kamfatar ruwa guda ɗaya ai haka sau uku yana cikin bukhari da muslim saboda haka shine aula bil ittiba dan haka al-afdal din da ya faɗa a nan wajen dalilin sa mai rauni ne dalilinsa sa mai rauni ne kamar yadda muka gani abin da yake dan haka abin da yake al shine sabanin abin da malam ya faɗa a nan wajen al-afdal kamar yadda zuwa hadisin Abdullah ibn Zaid ibn Zaid ibn Asim mutum yayi ya hada madmada da istinshaq tare daga wato kamfatar ruwa guda daya akwai wata riwayar ma da ta nuna cewa duk ana yi daga kamfatar ruwa guda daya amma kamar yadda ibn Zaid ya ce bayan jam'in riwayat din wanda muka ambata dinnan da kan tamfatar ruwa guda uku shine as don wata riwayar ta ce mutum ya ɗebi ruwa haka ya zuba ya kukura bakinsa ya shaƙa ya face ya sake kukura bakinsa ya shaƙa ya face haka har sau uku da kamfatar ruwa guda ɗaya kuma a kansa a waɗansu suka ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala marrataini a talata marrat ya yi tawadda a talata marrat آه، آه، توضع ثلاثا وتقوى لجقى يجيس سوءك أكان هكا سكت أنكي المضمضة والاستشاد دولنا الرواية الخامسة سنة تبير مدح الأذنين شاف كنوا ظاهرهما وباطنهما باين سودة تكنسو يا ذي شاف سوء شنو يبين بأن يدخل سبابتيه في سماخيه يسنع ɗan yatsunsa guda biyu waɗanda yake tasbihi da su as-sabbaba wato shine as-sabbabatai ya sanya su fi sama haihi wato a cikin kafar kunne kafar kunne wato hudar da take shiga cikin ka daga kunne kafar kunne ya sanya ɗan waɗan yatsun nasa guda biyu as ne a cikin nan wajen wa ja'ala ibhamaihi ala zahirihima ya sanya ibhamaini babban manyan ɗan yatsunsa guda biyu ala zahirihima a bayansu shine nan baya shine wato in ya sanya su a baya sai ya wanke su haka sannan kuma ya wanke cikin bayan ya wanke bayan sai kuma ya cire waɗannan sabbahatai din sabbabatai ko sabbahatai daga kafar kunnan sannan sai ya shafa cikin kunnan cikin fatar kunnan wannan hai'ar haka ya zo a hadisin abdullahi bin amr bin al a cikin sunan abi dawud hmm? bin nas haka ya zo cewa haka zai yi فأدخل سباه فأدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما ومسح بسباحتين باطنهما idan wannan ya daga cikin sunna da bata zo ba a cikin hadisin sayyidina Uthman wala hadisin Abdullahi ibn Zaid wala hadisin sayyidina Ali amma ta zo a cikin sauran hadisai ta zo a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ta zo kuma a cikin hadisin al-miqdam ibn ma'abi kare wannan wannan sunna wannan ya daga cikin dalilin da suke kan cewa yin haka sunna ne ba farilla ba domin wata ran annabi sallallahu alaihi domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala bai shafa kunne ba waɗansu malamai sun ce shafar kunne wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udunani min ar-ra's kunnuwa suna daga ka kunnuwa cikin kai ne to in kunnuwa suna cikin kai da Allah ya ce ai shafar kai tamkar Allah ya ce ai shafar kai da kunne ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udunani min ar-ra's kuma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi hadisin sanabuhi a cikin muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yana bayanin falalar alwala yace idan mutum ya shafa kansa sai yace kharajat khatayahu min ra'sihi hatta takhruja min udunayhi sai zunubansa sai su fita daga kansa har sai sun gama fita daga kunnensa kaga ya ce in ya shafa kansa wanda ya nuna kan cewa kenan da kunne da ka da ka da kunne da hukuncin su daya to da haka wannan malamai suka tafi akan cewa shafar kunne wajibi ne to amma abin da ya raddin wannan magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya shafa kai bai shafa kunne ba a hadisin sayyidina Uthman kuma yace wanda ya alwala irin wannan alwalar sannan ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci ba Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wanda ya kan cewa alwala ce cikakkiya gashi ko ba ba an bace shafar kunna ba a dukkan riwayoyin hadisin sayyidina Usman a cikin sahih babu ambatan shafar kunne to amma saboda an ambata a cikin sauran hadisan sai nuna kan cewa sunna ce kenan domin dama shine ma'anar sunna idan mutum yayi idan mutum bai yi ba alwalarsa ta cika ba za a ce alwalarsa ba ta cika ba amma idan yayi zai samu ƙarin lada saboda ƙarin aiki ne to wannan shine ma'anar sunna saboda haka wannan ya nuna kan cewa malam ya tafi akan haka akan cewar a shafa kunne a yana daga cikin sunnonin alwala as-sadisa sunna ta shida tajdidul ma'i li mashi al-udhunayn sabunta ruwa domin shafar kunnuwa wato idan zaka shafa kunnanka sai ka sabunta ruwa wani ruwan daban zaka ɗebo ka shafa kunnanka da shi wannan ya ambace shi a cikin sunna dalilin wannan shine hadisin babu dalili akan wannan illa fi ilan Abdullahi ibn Umar cewa Abdullahi ibn Umar in yana alwala an ruwaito da isnadi sahihi a cikin muwatta cewa idan zai in yana alwala yana sabunta ruwa domin shafar kunnansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ruwaito a hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As cewa cewa aka yana shafa ya shafa kansa da kunnansa da shafar ruwa guda ɗaya baya sabunta ruwa domin shafar kunnuwa akwai hadisi da ake ruwaitowa hadisin Abdullahi ibn Zaid riwaya da take cewa وأخذ لأذنيه ماء غير ماء غير آه، غير الماء الذي مسح به رأسه يدعو كيوى الروا دومي شاف كنوا انسا باروا دي شاف كنسا دشيبا تولى رواية كسكريج فإن ما لم أحد يكيس كبينا إن قلت تشيوى رواية شيني وأخذ آه، لرأسه ماء غير فضل يديه ya ɗebi wani ruwa domin shafar kai ba ruwan ba sauran ruwan wanke hannunsa ba wato bayan ya wanke hannu na hagu a ko sauran danshi ko to ba wannan sauran danshi ya shafa kai da shi ba sai da ya sabunta ruwa domin shafar kai sabunta ruwa domin shafar kai shine ingantacciyar riwaya ba sabunta ruwa domin shafar kunne ba wannan kuskure ne shi yasa wannan sunnar da malam ya faɗa a nan wajen abin da ya tabbata a cikin fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin ta ne da kamar yadda ma muka ce za mu bakin kokarin wajen bayanin abin da ke cikin wannan littafi amma duk inda muka ga wani abu wanda malam ya faɗa ya ci karo da wani abu wanda yake tabbataccen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tambayi domin wanda yake kowa kamar da Imam Malik yake cewa kowa ana karɓar maganarsa ana ajiye wata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya zamanto maganarsa ta saba da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mu ajiye ta sa maganar mai aiki da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar a wannan da haka ba sunna ne mutum ya sabunta ruwa domin shafar kunnuwa mutum zai shafa kunnuwansa da ruwan da ya shafa kansa da shi haka ya tabbata a hadithin Abdullahi bin Amr bin al-As da hadithin Rubai binti mu'awwid ma a cikin sunan Abi Dawud sabanin wanda kuma hujjar da aka yi amfani da shi a nan wajen kamar yanda ibn abdulbar da wannan su daga cikin malamai suka ce babu dalili na sabunta ruwa domin shafar kunne illa aikin abdullahi ibn umar to aikin sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam idan hadisi bai zo wanda ya saba masa ba sai a aiki da abin da sahabi yayi to amma idan sahabi yayi abu amma kuma ga an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan ba wannan aiki yayi ba to sai a kyala abin da sahabi yayi akan cewa shi ma wannan sahabin sunnar ba ta riske shi ba dan da ya san wannan sunnar da yayi kuma ne yana faruwa yana faruwa sosai sau da yawa kaga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata sunna ta buya gare shi bai sani ba kuma ya ta fatawa sabanin wannan kamar abu huraira abu huraira ya dade yana fatawa cewa duk wanda ya yi janaba ta zo masa da daddare sannan alfijir ya keto bai yi wankan janaba ba ya wayi gari ana azumi to ba shi da azumi wannan rana sai ya rama wannan rana saboda ya wayi gari da janaba a jikinsa bai riga ya yi wanka ba kafin wayewar gari har abin ya zamanto cewar rigima ta yi tsanani har aka je ana cewa aka je sarkin madina a lokacin nan marwan ya ce kai ba wanda zai warware mana wannan rigimar sai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suke kwana tare da shi su suka san wannan sunnar abu huraira kuwa ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana da jaraba ko bai kwana da jaraba ba sai shi aje a samu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka tambayi ummu salama aka tambayi aisha dukkanin su suka ce a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana da janaba a jikinsa sannan ya wayi gari da yi wankan janaba ba kuma ya ci gaba da azumin sa kuma janaba ta ba wai janaba ce wanda yake ta mafarki ba janaba wanda yake ta kusantar iyali saboda haka da aka koma aka gaya ma Abu Huraira sai ce ai dama ni ma Fadl ibn Abbas ne ya gaya mu wato ba ilimi gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayin sa ne shi ma kuma ra'ayin ya dauka daga Fadl ne saboda haka irin wannan yana faruwa tsakanin sahabbai wata sunna ta ɓuya gare su kuma su yi ijtihadi kuma a cikin ijtihadin da suke suna da lada sai dai da suka kuskure gaskiya na gan su ɗaya ne da suka kuskure abin da yake sunna to shi yasa kuma zaka ga daga zarar sunna ta zo musu sai su bar ra'ayin su su dawo kan sunna ana gaya musu sai su bar ra'ayin su su dawo kan sunna to kamar wannan ne Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu tabbas inda ya san wannan suna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai yi wannan fahimta ta ka ba saboda haka sabunta ruwa domin shafar kunnuwa baya daga cikin sunnonin alwala kamar yadda aka ambata bal za a shafar kunne tare da da ruwan shafar kai sunna ta bakwai رد اليدين في مسح ra'as dawo da hannuwa a wajen shafar kai shafar kai kamar yadda muka ambata a wancan darasin namu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake shafar kai alqur'ani shi ya umarni da ai shafar kai na aka ce shafar kai tana daga cikin farillan alwala tunda umarni ya zo da ita a cikin alqur'ani yaya za a yi ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa an bayyana cewa ya sa hannunsa bada abi muqaddami ra'asi daga farko daga gaban kansa sannan ya ju sannan ya tafi da su har zuwa ƙarshen ƙiyarsa sannan ya dawo da su inda ya tsaya wani ita ce shafar kai cikakka to amma idan mutum ya shafa eh, in ya shafa kawai wajen tafiya ya shafa kansa haka ya yi shafar kai ko bai yi shafar kai ba eh ya yi shafar kai na farillar da Allah ce amma bai yi ta yin da sunna ta nuna ba to shi yasa sai imam a cikin mazhabar imam malik aka ɗauki cewa wannan dawowar da aka ce a yi sunna ce domin shi ne mutum zai yi shafar kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma wadda zai yi ta farko ita ce wadda yake ta farilla dawowar kuma sai ta zamanta wannan sunna ce domin kaifiyar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi الثامنة ترتيب ترتيب فرائضه sunna ta takwas tartibi tsakanin farillan sallah farillan alwala tartib jerantawa tsakanin farillan alwala domin Allah madaukakin sarki ya ambace su a jere yace faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ku shafa ku wanke fuskokinku san da hannayenku zuwa gwiwa ku shafa kanku kuma ku wanke kafafunku ya zuwa ga idan sawu kamar wasu malamai suka ce ai wawu ku yi kaza da kaza da kaza ba a ce ku yi kaza sannan kaza sannan kaza ba to raka ina dalilin tartibi suka ce ai wanda aka fara ambato wanda aka fara ambato ya nuna yana da muhimmanci sannan kuma idan da wannan ayar ba a kawo ta domin bayanin tartibin farillan alwala ba da tartibin farillan alwala ba a neman sa ba da ba zai yiwu a cusa shafa tsakanin wanki ba tunda an ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq sai aka ce kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'b kaga da sai a ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila ila almarafiq wa arjulakum ila alka'bayn wamsahu bi ru'usikum tunda ka tattara wanki waje daya sannan kuma shafa bambance shi to amma da aka kutsa ambaton shafa tsakanin wanki sai nuna kan cewa ba wanda ne sa aka sa wannan illa domin a bayani cewa tarkibi ana neman sa ana neman a yi tartibi wanda yake wannan kuma a dalili ne wanda yake wajihi mai karfi da haka mutum ya yi alwala duk tarki amma abin da yake nuna kan cewa sunna ne shine cewa an ruwaito a cikin daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ah, hadisin sahabi ya kwanta mu an ruwaito alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bitartib ba ya kaddamar da shafar kai akan wanke hannaye wanda yana kan cewa tartibin ba wajibi bane sunna ne domin gashi an saba a wani karo a waɗansu daga cikin hadisai wani waɗansu wanda suka wani sahabi da ya kwanta alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ta ba tare da tartib ya ruwaito cewa yayi ba tare da tartib ba wanda yake shine kirma kan cewa to shi tartib din sunna ne ba farilla ba domin haka yazo ambatan sa dan amma dalilin cewa sunna ne shine cewa yazo a cikin alqur'ani a haka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa yawan alwalarsa in ya tashi da wannan tartibin yake yadda aka ambato sa a cikin alqur'ani a fara da fuska sannan wanke hannu sannan shafar kai sannan wanke kafa waɗannan su ne sunnonin alwala a guda takwas sai kuma mustahabbai wanda insha Allahu za mu za mu ambace su a cikin darasinmu mai zuwa bi idnillah sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tambayoyin da yawa ba sani ba ko za mu iya amsa su wannan dan uwa yana tambaya shin akwai hadisi da ya nuna adadin kwanakin da mutum zai zai daina yin kasaru idan ya zama a idan ya zama a halin matafi babu wani hadisi da ya nuna haka da ya kayyade cewa ga adadin kwanakin da mutum idan yayi a waje zai daina kasaru shi sa malamai yi sabani shi sa malamai yi sabani waɗansu malamai suka ɗauki adadin kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayin da ya je fatihu makka shine kwana goma sha takwas madabar abu hanifa kenan aka kwatankwacin sa hadisin da ya je tabu don kwana ashirin a tabu suka ce wannan ba a lissafin ranar shiga da ranar fita ba saboda hakan aka hada da ranar shiga da ranar fita ya zama kwana ashirin kenan tare da wannan goma sha takwas na kaska ce idan mutum ya je waje wanda zai kwana goma sha takwas banda ranar shiga da ranar fita to zai ta yin kasaru har sai in ya wuce in ya wuce haka to shine zai cika sallah jumhur malamai wanda yake shine matabar imam malik da imam ahmad ibn hanbal da kuma shine matabar imam ash-shafi'i suka ce kwana hudu banda ranar shiga da ranar fita idan ka je waje ka tabbatar za ka yi kwana hudu dalilin su abu guda biyu shine cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa makka ranar hudu ga watan zulhijja shine kadai lokacin da aka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a waje a halin cewa ya san yaushe zai tashi tun da ya shiga maka ranar hudu ga wata ya san ran takwas ga wata zai fita zuwa mina ko ba haka ba tun da lokacin hajji ne in ya zo ranar hudu ran takwas kuma zai fita yau mu tarwiya kenan tafiya mina saboda haka ya san yana da kwana hudu cikakku da zai zauna waje ɗaya a maka to suka ce duk wanda yake da kwana hudu cikakku da zai zauna a waje shi ne zai yi kasaru kuma an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kasaru yayi a wannan amma babu dalili akan cewar inda yayi kwana biyar ma ba zai daina kasaru ko ba ka ba bai nuna cewa dan yayi kwana hudu yana kasaru inda yayi kwana biyar zai daina kasar ba amma dai wannan dai dalilin da malamai suka ɗauka kenan kuma dalili na biyu shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda yake muhajir yayi hijira kada ya zauna sama da kwana uku a maka kada ya zauna sama da kwana uku wato in ya zauna sama da kwana uku a maka ya zamanto cewa yana da hukuncin mazaunin maka kenan ya bata hijirarsa to haka suka ce in mutum zai zauna a waje kwana hudu to ya ɗauki hukuncin mazauni na wannan waje amma in zai zauna kasa da haka to hukuncin matafi ne wannan ma shine san dalili wanda yake mai dan karfi to amma saboda saboda rashin nafsi shi yasa malamai suke wannan sabanin kamar irin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah suka ce matsawar dai mutum yana halin tafiya ko kwana nawa zai yi a waje to zai yi kasaru ko musamman an ruwaito sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullahi dan Umar a Azerbaijan ya zauna wata shida yana yin kasaru kama ko da yake wannan Azerbaijan mamlaka ce babba wannan bai ne yana waje ɗaya ba kamar ka ce ne mutum ya zauna a Najeriya wata shida in ka ce Najeriya watakila wata yana Sokoto wata yana Kano wata yana Lagos haka to kamar haka ne da ya zauna a Azerbaijan bai zauna yana waje dalilin yana waje ɗaya ba to kuma sannan ma an yi bayanin cewa dalilin saboda bai san lokacin da zai tafi bane kankara ce ta zo ta toshe hanyar da ake bi irin kankaran nan mai glacier ta zo ta toshe hanyar ba za su iya wucewa ba saboda haka suna jiran kankarar ta kauce domin su tafi to tunda ko ana jira ne ta iya kaucewa ko ya ko gobe to a cikin wannan hali ko da shekaru mutum zai yi zai zauna cikin halin kasaru zai zauna cikin halin cika sallah ba to wannan ma rashin nassin ne shine ya sanya waɗansu malamai suka tafi akan cewar hatta irin ma'aikata da suke zuwa wani waje a kai su aiki su wata da watanni shekara da shekaru a waje in dai ba garin su bane za su yi rinka yin kasar kamar yadda yake ra'ayin waɗansu malamai na wannan zamanin a Allah ya ji kansa Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen ra'ayinsa kenan amma sauran malamai ba su masa muwafaka a wannan ba almuhim dai babu hadisi akan wannan saboda haka matsala ce ta ijtihadi ba ka inkari ga wanda ya dauki kwana goma sha takwas ba ka inkari ga wanda ya dauki kwana hudu a abin nan saboda rashin nafsi akan wannan matsala to mutum ya tsaya akan matabar jumhur aula kwana hudu din <laughs> kwana hudu amma akwai takura ko musamman irin yanayin tafiya yanzu din nan inda ake za ka ga mutum ya je waje to amma musamman wani lokaci yanzu kamar abin da yake faruwa ga masu zuwa hajji tunda yau za su zauna yau ana maka ba san wata kila ko gobe ko jibi za a tafi madina ko kuma kwana hudu za a yi ko kwana biyu za a yi a maka kafin a tafi madina da irin wannan in dai ka san cewa ka zauna a waje kuma za ka iya sake tashi bayan wani lokaci wanda yake baka san lokacin ba ka sake tafiya za ka ɗauki hukuncin matafiya sai ka rinka yin kasar na'am a wannan ai jam'i da ne inda kana waje dama inda kana waje kana zo ne mutane suna yin sallah a jam'i in ka bi su jam'i zaka cika ne ba za ka yi sallah raka'a biyu ka ce bari in jira su sun kare ma hada a sallama da sallama tare ba ba a yin haka wannan yace ya sunan sahabin da yake rubutawa wa kananan yaransa addoyi a takarda ya rataya musu a wuya dan su haddace a a ba ya rataya musu yake a wuya ba yana sa musu a karkashin matashin su ne Abdullahi ibn Amr ibn al asim sahabbai ƴaƴansa da ba za su iya yin addu'an ta'awiz ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta'awizin Hassan da Hussein da shi sai rubuta musu ya sa musu a karkashin wanda inda suke kwanciya kamar da yanda riwaya ta zo ba rataya musu ya auya ba wa auya ai laya ce ba a yin laya man allaka tamimatan <clears throat> wukila ilaiha shi ma na'am ba zai ɗauki hukuncin laya ba ba zai ɗauki hukunci laya ba kuma ijtihadin sahabi ne al'aula mutum ka tsaya akan abin da ya zo na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to yace wannan shine hujjar sa laya to ruwayar bata zo da cewa ya sa laya ba kuma in ma haka yayi to ai ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na hana sa laya na hana na hana rataya at-tamima laya hadisai ne sarihai a nan wajen da bai kamata wani abu wanda yake na shubha ya sanya mutum ya jikita mutum tunaninsa ba wannan yace yana son bayani akan karin bayani akan salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci yakan ji ana cewa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wato ayi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya masa salati da shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyakkyawan kwaikwayo har ya zuwa ranar alkiyama to su ma an yi musu salati kenan kwarai su ma an yi musu salati ai dama kamar yadda yake a cikin karatun mu ne na riyadu salihin ana yin salati ga wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ba Allah taqlala in ka sa shi a cikin jerin gwano shi shiga cikin salatin amma shi kadai ka ware shi ke masa salati to shine ake sabani shine ake saɓani shi ya inganta ko bai inganta ba waɗansu ce ya inganta ka ware wani kai masa salati kamar da na ali yake cewa sallallahu alaihi ya umar yake wa sayyidina umar salati sai kuma wanda suke da'awar bin sayyidina ali suna cewa la'anatu suna cewa Allah la'ance shi sayyidina ali shine wanda da isnadi sai an rawaito sayyidina ali yana cewa sayyidina umar sallallahu alaihi ya umar saboda haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga ali abu aufa yayin da suka kawo sadaka shi ko matar Jabir dan Abdullahi ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah salli alayya wa ala zawji ya Rasulullah yi min salati ni da ni da mijina fa fa'ala sai yayi saboda haka wadansu sahabbai wadansu suka ce wanda yake wannan kuma shine ikhtiyarin Ibn al-Qayyim al-Jawziya wanda yake mafi mafi inganci ya halatta ai salati ga wani wanda ba annabi sallallahu ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma kada a mayar da wannan alamar ta cewar kada a mayar da wannan alama shi ta shi wannan mutumin kansa yadda za a yi masa salati din amma waɗansu waɗanda suke da matsayi irin nasu su ba za a yi musu ba kamar yadda in rafi ba suke yi fi ma sayyidina ali da ahlul bait salati amma ba za su yi ma abubakar da umar da sauran waɗanda suke ajin su da sayyidina ali ba to wanda ya haka yayi zalunci kuma wanda ya ɗauki wannan babin domin ya kawo bambanci tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bambanci tsakanin muminai da yin salatinsa to wannan salatin da yake yi haramun ne bai halatta ba amma in ya in bai to ya sifanci da wannan sifa ba ya halatta kai ma mutum salati a shi shi kadai ma kai masa salati shi shi kadai saboda waɗannan hujjoji da suka zo amma babu sabani akan cewar idan ka in suka shiga cikin jerin gwano za a iya musu salati kace sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi والمهاجرين والأنصار وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين dan ta shigar da su cikin jerin gwano wato bayan kai annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan su ma kai musu salati wannan babu wani sabani akan halaccin sa sabanin shine ka ware mutum ɗaya daga mutum ɗaya daban kai masa salati ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya halatta idan ya kubuta daga fuskar da muka ambata na kama da abin da yan bid'a suke yi yan rafida kamar yadda ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa yi ce masa sallallahu alaihi kamar yadda sayyidina ali yake sallallahu alaihi ya umar kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace allahumma salli ala ali abi aufa idan mutum ya kawo musamman ga wanda ya kawo sadaka tunda Allah ne ya umarne shi wa salli alaihi kai musu salati in sun kawo maka sadakarka saboda haka sarkin musulmi idan wani ya kawo sadaka wajen idan ya kawo sadaka ko sa'i ne karban sadaka ya karbi sadaka zai iya ce ma wanda ya bada sadaka din sallallahu alaika ko allahumma salli ala allahumma salli alaika eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a da ke tarko ai hujja ake bi dalili ake bi ai ba haka ake yin ihtiyadin da malamu musar haka dole in dalili ya tabbata shi ta malaman nan suka sabani saboda ganin yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba har daga sahabbai har daga sahabbai tun daga shi sayyidina ali yana yi ma sayyidina umar salati shi shi kadai wannan yana cewa dan Allah ya halatta musulmi ya karɓi bashin sayar sabuwar mota daga banki wato ka mortgage sai ya ringa biya a wata wata tare da interest ko kuma na sayar gida bai halatta bai karɓa da sunan bashi amma idan da bankin bankin suka siyo motar su sayar maka ka rinka biya akai akai a hankali bi tafsir ba wai su ce ka je wajen kamfani ka je ka sai mota su za su biya kamfanin motar ba sun baka bashin kenan kai ka rinka biya to wannan shine riba amma in su za su sayar maka ko ba wai sai sun dauko ta sun kawo ta wajen su ba kamar yadda bankunan musulunci suke yi za su baka bankin za su baka wakala kai ka je ka ga motar kai akadi tare da kamfanin sannan ka zo ka kawo ma banki wannan takardar ta akadin su kuma sai su biya kamfanin kai kuma ka rinka biyan banki akai akai ya zamanto bisa tsarin a murabaha wannan ya halatta haka zalika wajen ginin gida ma za a iya yin wannan bisa yadda tsarin bankunan mutunci suke amma yanda ake bayarwa yadda tsarin contract din banki yake na cewa a baka bashin ka rinka biya da ruwa to wannan shine bai halatta ba riba ne a aida ma murabaha abin da yake nufi kenan ba interest za su kira shi ba wannan riba ne bai'ul murabaha shine kace na sai abu na sai wannan littafin naira dubu don sayan maka naira dubu da ɗari ɗaya ka biya ni cikin wata ɗaya wannan ɗari ɗin shi ne riba ta to idan an yi gaskiya a cikin cinikin to wannan bai cinikin ya inganta bai ulmurabaha in ko aka ba a yi gaskiya ba ba a faɗa ainihin yadda aka siye shi ba to haramun ne amma ba wai cinikin ya ɓaci ba amma an saba ma Allah maɗaukakin sarki murabaha tana ɗaya daga cikin kusan ita ce hanyar da yawa yawan cinikin bankunan musulunci yake tafiya a kai sun shigar da ita hatta cikin ijara da kuma hanyoyi da dama wanda da yawa daga cikin abubuwan da bankuna suke yi na riba inda sun yarda da tsarin Allah sai su fita daga ɗangin riba ɗin su zo kuma su yi abin da za su samu riba a ciki don yawanci dama da abin yana komawa zuwa ga sharaɗi ne shi yasa har waɗansu suke cewa duk bankunan musulunci ma ƙarya ne ai kamar abin da bankin yanzu din ne yake yi na riba sai a canza masa suna a ba canza suna ake ba an fita daga cikin abin da yake dukkan wani sharaɗi wanda zai ke zuwa ga saɓon Allah an yi maganin sa da dukkan wata sura na yadda zai kai zuwa ga saban Allah an yi maganin sa an fitar da shi a surar ciniki wanda babu riba a ciki